wanda wannan aiki ne na wahabiyawa mun yi alkawarin za mu kawo muku wannan topic din mun fara kuma Allah bai mu daman karasawa ba to yanzu za mu ɗauko shi daga farko wallahi azim wayannan da kuke ganin hotunan su shugabanni ne na wahabiyawa amma ɗalibai ne wallahi azim na yahudawa ba da kowa suke koyi ba wallahi da yahudawa wayannan ba almajiran annabi muhammadu ba ne. ba mabiya annabi ba ne waɗannan da kuke ganin hotunan su shugabanni ne na wahabiyawa kuma almajirai ne na yahudawa domin wallahi wahabiyawa ba addinin annabi muhammadu suke kai ba inda addinin annabi muhammadu suke kai to da ba su mai da manzan allah abin rai ne ba da ba su bai da manzan allah ainihin abin wulakantawa babu wani ba wahabi in dai asalin ba wahabiyan ne sai yana da aƙidar manzan allah ba komai ba ne a wurinsu kuma wa'innan malaman su suka koyar da wannan aƙida ta rena manzon Allah wa'innan malaman da kuke ganin hotonsu ba Allah a ransu ba manzon Allah a ransu kuma ba addinin musulunci suke ma aiki ba wallahi wallahi ba addinin musulunci suke ma aiki ba sun dai san abin da suke ma aiki saboda haka zan sanya muku ku ji irin wannan gurɓatacciyar tarbiyya tasu daga nan kuma sai mu fi kowanne ɗaya daga cikinsu da raddi insha Allah an gane wannan in ka ce manzon Allah baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki hakkin Allah ka biya manzon Allah in ka ce manzon Allah baya kuskure to hakkin Allah ka bashi in ka ce manzon Allah baya mantuwa hakkin Allah ka bashi don Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya To kun ji abin da Dr. Idris jakin dutsen tanshi yayi bayani in ka ce manzon Allah baya kuskure ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi in ka ce manzon Allah baya mantuwa ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi saboda Allah shi ne wa ma kana rabbuka da tiya ubangijinka baya mantawa to kaga wannan jakin dutsen tanshin kiyayya annabi ta fito a filin su ta fito a fili a bakin su ba wai mu ne muke ce musu maƙiya annabi ba a'a aikin su ne da kalaman su ga annabi shi ke nuna kiyayya su ga annabi yanzu ka duba wannan jakin dutsen tanshin Allah ya ƙara dawwamar da kai a prison wai duk wanda ya ce annabi na kuskure ya ba shi haƙƙin Allah in jiwa duk wanda ya ce annabi baya kuskure ya ba shi haƙƙin Allah it means a wurinsa annabi na kuskure to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bai taɓa kuskure ba annabi bai taba saba ma Allah ba rasulun karimun ma asa qattu rabbahu annabi bai taba saba ma ubangiji ba idan ka ce annabi na kuskure kaga tabbacin Allah ya ce su ma'asumai ne ka ƙaryata maganan Allah kenan idi dutsen tanshi jakin dutsen tanshi ka ƙaryata maganan Allah kenan da ka ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ne baya mantuwa idan banda kai jaki ne idi dutsen tanshi dan Allah ina ne ka kawo mana aya ko hadisi inda ya tabbatar mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya rasulullahi kai mai kuskure ne la la la la la la la ina ka bar ayar da Allah yake cewa sanni kore uka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ina ka bar ayar da Allah tabaraka wa ta'ala muna so ka kawo mana ayar da ta tabbatar da manzon Allah na kuskure mu fara akan kuskure tukunna idan ka ji an ce a basa wata walla an ja a hul'a'ama wa ma yudirika zuwa ƙarshen aya wannan maganan alkalamu bin nabi wal maradu bi ummatu idan ka ji an ce laqad taballa wa alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabau fi sa'atil usrati min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim innahum bihum innahum bihim ra'ufur rahim wa innahum bihim ra'ufur rahim al kalamu bin nabi wal murad bi ummatu maganar annabi ake faɗa ma amma al'umma annabi ake nufi annabi bai taɓa kuskure ba idan ka ji an ce afallawa an kalima azinta lahum hatta ya tabayyana lakal lazina sadaqu wa ta'lamal kazibina kai idi dutsen tanshi jahilin bauchi alkalamu bin nabi laqad wa ala nabi annabi Allah ya gafarta maka bai yi laifi ba tsabagen falala ne kawai da kuma girma nuna isa ta manzan Allah annabi bai taba yin laifi ba jahili jakin dutsen tanshi idan ka ji Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara alkalamu bin nabi wal murad bi ummatuhu maganar da annabi ake amma wallahi mu ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin laifi ba rasulun karimun ma a saƙaƙƙu rabbahu annabin manzo ne mai karamci bai taɓa saɓa ma Allah ba ina aka samo cewa manzon Allah sallallahu in an ce baya kuskure an bashi haƙƙin Allah annabi bai taɓa kuskure ba idan kuma ya taɓa kuskuren ka kawo mana daman ku ba ku da mutunci wahabiyawa ba ku da hankali idi dutsen tanshi ba ka da mutunci ba ka da hankali ya kamata daga nan prison ɗin da idi dutsen tanshi yake a fitar da shi a kai shi asibitin mahaukata a duba kwakwalwarsa anya ba shi da taɓin hankali ko da ke wannan maganan babba hoto ya taɓa faɗan cewa lallai ya kamata a kawo ili dutsen tashi da wanau a duba kwakwalwarsa domin me akwai hauka a tattare da shi in ba ka ba taya zaka ce duk wanda ya ce annabi baya kuskure ya ba shi haƙƙin Allah wannan dai a bakin ka kai ne ka faɗa amma babu wanda ya isa ya ba annabi haƙƙin Allah Allah daban annabi daban Eh, Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi barham ya ce bihi basharun marra mazalika sabbihi annabi Muhammadu ba shi da wanda ya kama da shi wanda gace yana kama da annabi mai da shi wawa ne annabi baya man mu muna yin mantuwa sannan mu muna yin kurakurai in nasina rabbana la tu'akizna au nasina aw akhda'na alkalamu bin nabi wal murad bi ummatuhu mu ne mu ne masu kuskure kullukum khata'un wa kayru kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna amma banda annabawa zaka samu annabawa dukkan su kowanne yana da wani abu mai kamar laifi sai annabi Muhammadu annabi Isa an ce mai Allah ran alkiyama Allah zai ce mai anta qultal lin takizuni wa mai ilahi min dunillahi qala subhanaka Nan alkiyama za a ce je ka an so mana ceto zai ce ban iyawa saboda ni an ce min Allah babata an ce min Allah za a je wajen annabi Adamu ya Adamu ka nema mana gafarar ubangiji wahala ta yi yawa zai ce kai ni ma ranar ta fi karfi na ni nan na ci yar itatuwa Allah ya ce uskun anta wa zaujikal jannata wa kula min har gadan haisu shi ituma wala ta qaraba hazi shajarata kuma naje na ci za a tafi wajen annabi nuhu zai ce mu ma ni ma ranar nan tafi karfi na ni da ni addu'a ka halakar da mutane na ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yuridu illa fajiran kafara za a je wajen annabi ibrahim zai ce ni da ne ƙarya an tambaye ni saratu matata ce ko ƴar uwata ce ƴar uwata ni da na karya gumaka a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum wa in kanu nayi wani magana mai kama da ƙarya ban iyawa wannan ranan ku je wajen Musa za a je wajen Musa zai ce ka ina wannan ranan ta fi kafiya ni kisan kai ma ne fa wa hu Musa fa kade alai anan Musa ya gaura mu wani bakin de mari mari ɗaya ya mutu ya ce wallahi ranan ta fi karfi na ku je wajen Isa a je wajen Isa ya ce ni an ce min Allah mama ta an ce mata Allah ba zan iya ba ku je wajen Muhammadin Rasulullah shine bai da wani abu mai kama da laifi ko ɗaya za a zo wajen sayyidina Rasulullah ya ce wannan ranan ana laha ana laha zai je gaban Allah ya faɗi ya kwantar da kai yayi sujjada Allah zai ce tashi wannan ranar taka ce irfara saka ishfatu shaffa daga kanka duk abin da kake nema an baka a nan banzan Allah zai taimaki annabawa duk wanda ya ce bai bukatar taimakon annabi Allah karka sa annabi taimake shi ran alkiyama alkiyama annabi sai ya taimaki annaba tukune sannan kuma annaba su taimaka ma al'ummansu amma ga jakin dutsen tanshi ya ba neman taimakon annabi to alfarman annabi ko ba za ka samu taimakon wanda zai fito da kai a cikin prison din ba a ciki zaka a ciki zaka kare insha Allah a ciki zaka kare insha Allah to sannan ka ce wai duk wanda yace annabi baya baya baya mantuwa it means kenan a bakinka annabi na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba to Allah ya ce wa annabi sannu kore uka falatansa za mu karantar da kai in dai muka karantar da kai duk abin da ka sai na ilimi ya rasulullah ba za ka manta ba ba za ka manta ba to wannan ayar ta fi tabbata akan wancan domin waccan ayan ba ta alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da shi ake magana amma wannan ayar Allah ce sani ƙuri uka falatan sa za mu karantar da kai ya rasu Allah ba za ka taɓa mantawa ba annabi baya mantuwa eh annabi baya mantuwa wasu abubuwan ma na addini annabi na yi ne kawai saboda ya nuna mana yadda za mu gyara sallan mu sai ya yi wani abu kamar rafkanuwa amma annabi baya rafkanuwa wallahi eh, yakan yi ne kawai don ya nuna mana yadda za mu gyara ibada mu amma annabi bai taɓa mantuwa ba annabi bai taɓa yin ainihin kuskure ba Allah bai taɓa yin kuskure ba saboda haka wannan raddi kenan ga jaki dutsen tanshi makiya manzon Allah barin ci gaba da sanya muku kuji su ku tabbatar da jahilai ne makiya annabi ba sa rage ta manzon Allah ta rage dama shi an makasudin zuwa hajjin su su ziyarci manzon Allah dama hajjin ba ta kuɗi dai da aka don duk wanda ya tafi aikin haji don su zarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yi almubazzari ne ya ba ta kuɗin shi da banza in dai don ya zarci kabarin annabi ta yi hadi to kudin shi ma bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka ta kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wanda ya saka in ka zo ko ka yi wahalar banda to wannan shine lukuwa bakin ba yahude makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dai muna gaya muku ba sa son annabi kuna ji da kunnen ku yanzu makiyin annabi in ba makiyin annabi ba lukuwa makiyin annabi bakin ba yahudi bakin manafiki bakin azzalimi bakin algungumi lukuwa mai annabi ya maka annabin da ya kawo maka musulunci ba dan shi ba da yanzu kai arne ne babanka arne ne kakakka arniya ce da yanzu kabiri ne kai mai bautan gumaka dan baka samu matsayin kiristanci ba ma a'a da kai arne ne amma annabin nan zaka ce wai duk wanda ya je zirce shi ya yi aikin banza ya bata kuɗin shi ga banza dan Allah ƴan uwa ku shaida wannan masoyin annabi ne a kaddara ma ko wannan abin haka yake ya kamata ya gaya ma annabi wannan magana luku Allah ya isa tsakanin mu da kai lukuwa manafiki ne kai lukuwa makiyin manzon Allah ne kai lukuwa yan uwa bari ku ga littattafan addinin musulunci da suka tabbatar da cewa littattafan addinin musulunci da suka tabbatar da cewa za a je a ziyarci annabi Muhammadu ziyaran annabi Muhammadu rukuni ne daga cikin rukunnan sunna rashin ziyaran annabi manafinci ne rashin ziyaran annabi wauta ne mu duba wannan littafin gashi nan shine a shifabi ta arifi hukukil mustafa na alkadi iyad wanda wannan mai littafin an yayi wafati bayan hijirar manzon Allah shekara 544 yanzu wannan littafin ya kai shekara 1800 da wani abu a duniya mai wannan littafin da rasuwarsa ya kai shekara 1800 a duniya wannan mai littafin nan alkadi iyad ya yi wafati shekara 544 bari ku ji abin da yake faɗa game da ziyarar manzo Allah ya ce fi hukumi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam hukuncin ziyarar kabarin manzon Allah wa kabarin manzon Allah wa fadilati manzarahu da kuma falalan wanda ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi musamman ya je ma annabi sallama wa kaifa yusallimu ta yaya zai ma annabi sallama waye da uyi addu'a a wurin babun nan in ka duba cikin ainihin ah, mujalladi na biyu za ka ji abin da alkadi iyad ya faɗa akan ziyarar sai na rasulullah sai alkadi iyad ya ce wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam ziyaran kabarin manzo Allah sunnatun min sunanil muslimina sunna ce daga cikin sunnonin musulmai mujma'un alaiha wanda mujma'u alaiha an haɗa a kanta. wa fadilatuhu muraggabun fiha falalan ziyaran annabi abun kwadaitarwa ne a ciki sai ya fara kawowa ya yace haddathana alqadi abu ali haddathana abul fadli bin khairun qala haddathana alhasan bin ja'far kala haddathana abul hasani ali bin umar الدارقطني قال حدثنا القاضي الهماميلي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا Musa bin هلال an ubaidillah ibn umar an nafi an ibn umar malin kaji isnadi al isnadu min ad-dini walau lal isnadu la kala man sha'a ma sha'a kaji yadda koro hadisin aka koro mai dogon isnadi hadisin abdullahi dan umar kale ce kale nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na da mauti a man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati ceto na ya waje ba a gare shi manafiki lukuwa ka son mu shiga cikin ceton annabi shi za ka ce kora mutane kar su je su ziyarci manzo Allah to lukuwa manafiki ne kai yan uwa ina fata duk kun gani yadda malam Aminu Daurawa ya zo yake bayani akan ladabin ziyaran annabi yace in an je ziyaran annabi ba a daga kyamara a ta selfie bai kamata ba shi bai ganin haka ya dace kowa dai ya ga wannan in ku ziyaran annabi haramun ne babu kyau mala aminu daurawa ya fi ilimi tsakanin shi da lukuwa kamar tsakanin sama da ƙasa ne amma ya aka shi ya je ziyarar manzon Allah kuma ya bada umarni a je ziyarci manzon Allah muna ga ya muku wannan mutanen wallahi baki ya annabi Allah ya isa tsakanin mu da kai lukuwa annabi ya zo ya tsamo ka ya tsamo uwarka ya tsamo ubanka daga ainihin addinin kafirci irin sakamakon da zaka ma annabi kenan lukuwa sakamakon da zaka ma annabi kenan lukuwa kiyayya ko tana fitowa a kuli a fili kuwa yan uwa wallahi ku guji addinin wahabiyanci wallahi tallahi da kai addinin wahabiyanci gara ka zo ka shiga addinin kirista wallahi addinin kiristanci ya fi addinin wahabiyanci asali wallahi addinin kiristanci ya fi addinin wahabiyanci sauki wallahi addinin kiristanci da ka shiga addinin wahabiyanci irin wa'annan masu ma annaba gani gani wallahi gara ka zama kirista ya hawa ka kwanciyar hankali ku duba kiristoci ba za cin mutuncin kowa a cikinsu akwai masu amana a cikin a cikin su akwai masu gaskiya a cikin su akwai masu son zaman lafiya kamar Abdullahi bin Salam gashi shi bai hude ne amma mai son zaman lafiya ne kamar irin su Najashi sarkin Habasha Allah ya gaya mana manzala sallallahu ya gaya mana sarki ne baya zalunci gashi kirista ne to wallahi da ka zama ba wahabi malam da ka shiga izala wala gara ka zama kirista ko wannan shine karantarwar fa izala ka ji wannan jakin sakkwatan lukowa yake buɗe baki yake cewa ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka kashe kuɗinka a banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga hadisi alƙari iyar ya ƙara rawaitowa daga hadisin anasu bin Malik yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fil madina wanda ya ziyarce ni a Madina mutasiban yana mai neman lada kaji ziyaran annabi ma ana samun lada mutasiban yana mai neman lada kana fi jiwari ran alkiyama zai zama makwabcina Allahu akbar kana fi jiwari ran alkiyama zai zama makwabci na wa kuntu lahu shafi'an yau alkiyama ran alkiyama zan cece shi alqadi ya yace wa fi hadisin akhar man zara zarani da mauti duk wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa ta baka annama zara ni fi hayati kamar ya ziyarce ni ne ina rayu ina rayuwa na Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba ziyaran kabari ai ba haramun bane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce haitukum an ziyaratul qubur fazuruha da an hana ziyarta kabarurruka annabi ya ku je ku ziyarta kabarurruka annabi yace ce mamin adin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alayhi salam babu wanda zai zo kabari na yi min sallama sai Allah ya dawo min da raina na ji sallaman na mai da sallama duk da wannan ibn taymiyyah al-harrani Allah ka kara nauyin kasa Allah ya isa tsakanin mu da kai ibn taymiyyah ka cuce mu ka ɗebo addinin yahudanci ka zuba mana a cikin littattafan ka ibn taymiyyah Ibn Taymiyya kun san malamansa guda biyu Ibn malika da Ibn maimuna yahu yahudawa ne har suka koma ga Allah har ya koma ga Allah yana zuwa ya debo ka addinin yahudanci ya sa mana a cikin littafin addini wala duk abu da ku gani na cin mutuncin annabi wannan ba addinin musulunci bane addinin yahudanci ne kuma Ibn Taymiyya ya je ya koyo a wurin yahudawa ya sa a cikin littafin addinin musulunci ibnu taymiya akuya ce da fatar kura kura ce da fatar akuya ibnu taymiya wallahi alazim wallahi alazim kuna ganin wannan yawan littattafan nasa ba alkaidi bane Ibn Taymiyyah ba alkhairi bane to wannan kenan banda wannan littafin bari ƙara daga muku littafi na addinin musulunci wanda shi ma yayi magana akan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan littafin wannan littafin sunan shi al-fiqhul wadih gashi in ka duba mujalladi na daya zaka samu shi mai wannan littafi shine Talib Dr. Muhammad Bakar Ismail wannan Muhammad Bakar Ismail ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne wanda lallai ilalla ya ƙware a ka'idan sanin mazhabobi ya ƙware a ka'idan ilimin hadisi ya ƙware a ka'idan ilimin fiqh wanda shi ma ya kawo hadisai birjib ga suna akan ziyarar manzo Allah ya buɗe babi in ka duba ainihin shafi na 652 zaka ji ya buɗe shafi ziyaratu kabarin rasuli ziyarar kabarin manzo Allah sai ya ce fadlu hafalalanta amma kamun nan ibnu taymiya a cikin wannan littafin za mu zo kai zan muku bayani bari mu bari karasa wannan ya fadulu ha falalan ziyaran annabi ce ziyaratu qabrin nabi kai ziyaran kabarin manzo Allah qurbatun min azamil qurbati wani irin neman kusanci ne da, Allah mafi girman kusanci da Allah hassan nabiyyu alaiha annabi ya kwadaitar da aziyarce shi wara gaba fiha kuma ya kwadaitar aziyarce shi min zalika daga cikin abubuwan da ya tabbata annabi ya ce aziyarce shi ma rawahu nafi'un an ibn umar Abin na Nafi'u ya rawaito daga Abdullahi dan Umar shine hadisin da alkadi Iyad ya kawo a cikin Ashifa shi ma wannan mai littafin gashi ya kawo a cikin littafin sa yace annan nabiya lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat batlahu shafa'ati ce tona ta waje ba a gare shi amma aka samu wannan bakin ba wahabi lukuwa wai yana kokarin ya hana mutane ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kaice akhrajahu al wa dar qutri imam al-bazzar ya fitar da wannan hadisi za da qutni ma ya fitar da shi wa misluhu ma rawahu nafi'un Nafi'u ya rawaito daga Abdullahi dan Umar yace manzo Allah yace man ni za'iran wanda ya zo wuri na yana mai niyyar ziyara ta inji manzo Allah la ta'miduhu hajatu ba wata bukata ta kawo shi garin Madina ba illa ziyarati sai dai ziyara ta inji annabi kana haqqan alayya an akuna lahu shafi'an yawmal kiyama wajibi ne gobe kiyama in ci ta wannan mutumi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to lallai ilallah wannan kiyayya da lukuwa yake nuna ma annabi wallahi lukuwa mu ba za mu bari ka halakar da al'umma ba al'umma muna fitowa muna muku bayani saboda ku gane wahabiya wannan wallahi makiya annabi ne ba sa son annabi ba annabi suke ba addinin musulunci suke ba hidima ba addinin yahudanci ne malamai ne na yahudawa kala alkadi iyad alkadi iyad rahimahullahu gashi malam hayya kawo yace alkadi iyad Allah ya kara ah, ah, warawa mujahidin an ibn umar mujahid ya rawaito daga abdullahi dan umar annan lalle man zala sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja fa zara kabari duk wanda ya aikin hajji ya ziyarci kabari na duk wanda ya je aikin hajji bayan ya yi aikin hajji ya ziyarci kabari na ko kamun aikin hajji ya ziyarci kabari na ba da mauti bayan mutuwa na kana kaman kana kaman zara ni fi hayati wallahi kaman ina raye ne yazo ya ziyarce ni amma luko da yake manabiki ne kai azzalimi ne kai algungumi ne kana kokarin hana al'umma ziyarar manzo Allah sai dai ka mutu wallahi sai mun ziyarci annabi sai mun ziyarci annabi hukuma hukuncin ziyaran annabi wannan hadisi dara kutuni ya fitar da shi da dabarani da bai haƙi alƙali ya ce hukuncin ziyaran annabi ziyaratu kabarin nabi sunnatun bainal na mujmanu alaiha ziyaran kabarin manzon Allah sunna ce tsakanin musulmai kuma an yi ijma'i akan haka to wannan manafikin lukuwan ina ya samo kar a ziyarci annabi sai yahudawa a wurin yahudawa a wurin malaman sa yahudawa a wurin malaman sa yahudawa anan ya samo ka ziyarci annabi hmm? wa fadilatun muraggabun fiha kuma abin falala ne da aka kwadaitar a ciki hadisi na ƙarshe wanda shi zamu tsaya suna da yawa hadisan saboda karatun na da tsawo shi yasa ba za mu tsananta kawo hadisai da yawa ba hadisan na akwai littafai da yawa da na fitar na malaman addini ga sunan da yawa ga sunan a gabana amma guda biyu sun isa kawai mu tabbatar da ƙaryar lukuwa da jahilcin lukuwa lukuwa jahili ne lukuwa makiyin annabi ne ku ku yi shari'a da kanku ku yi hukunci wa'annan mutanen maganar su ne ke tabbatar da cewa wallahi ba sa son shugaba ba ta son annabi Muhammadu ah, wa kala ba'dul malikiyya malaman malikiya wasu shashin malikiya ma sun ce inna ha wajibatun kai wa zahiriya da yan zahiriya inna ha wajibatun kai ziyaran annabi ma wajibi ne ziyaran annabi ma wajibi ne inda sallah take wajibi wajibi ne in ka je aikin haji ka je ka ziyarci annabi in baka je abinda kuma matatinmu illa matatinmu illa bil wajibi ba huwa batilu duk abin da ba zai cika ba sai da wajibi abin nan batacce ne akwai wanda suka faɗa haka hadisin abdullahi dan umar man hajja wa lam yazurni faqad jafani duk wanda ya aikin haji bai je ya ziyarce ni ba ya mun wauta to su wa'annan wahabiyawa sun saba yi ma annabi wauta yi ma annabi wauta a wurinsu ba komai bane yi ma annabi wauta a wurinsu ba komai ku dubo wannan littafin wannan littafin littafi ne na ibnu taymiya kar ku damu dan muna ma ibnu taymiya raddi shi ma ibnu taymiya akwai malaman da sun fi shi ilimi sufai a zamanin shi raddi yake musu yanzu wannan littafin raddi ne ibnu taymiya yazo na yima wani mutum da ake cewa imam al-akhna'i qadil malikiya wani babban malamin fiqh ne alkali ne kuma a mazhabar malikiya dan ya faɗa ma ibnu taymiya gaskiya ibnu taymiya ya wannan littafin ya mai raddi ibnu taymiya daman al'ada ce na wahabiyawa yi ma shugabanni da manyan mutane raddi Yanzu wannan littafin gabaki ɗaya raddi ne ibn taymiya yi ma imam al-akhna'i kadil malikiya to a cikin wannan littafi da yake ibnu taymiya shi ya koyar da kiyayyar zuwa ji a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ku duba ku gani da gashi inda ne ja layin nan kun ga abin da yace itiyanu masjidin nabiyyi li ajli al-qabr laysa bi da'a kun gani itiyanu masjidin nabiyyi li ajli al-qabr li ajli li ajli al-qabr laysa bi da'a kun gani ibnu taymiya yace ku je ku ziyarci kabarin manzon Allah wai da ku ziyarci masallaci ku je masallaci don ziyarar kabarin manzon Allah aikin banza ne ba da'a bane gashi a ciki Ibn Taymiyyah ne fa annabi yace ce ma min adin yusallimu alayya ba wanda zai zo masallaci na ni a Madina ina kwance a kabari na yi man sallama illa raddallahu alayya ruhi Fati Allah ya dawo min da ruhi na fa arudda alayhi salam in mayan mu da wannan mutumin sallama amma Ibn Taymiyyah da yake makiyin annabi ne ba Yahude ne Allah ya kara nauyin kasa yace wai ma iza sallama al-insanu ala nabi idan mutum ya je sallama wa annabi farudda alaihi salam sai ya ji an mai mai an mai da sallama daga cikin kabarin annabi yace fa inna shaytana huwa allazi radda alaihi salam shaytan ne ya mayar da wannan mutumin sallama kaji ibnu taymiya ya mai da manzon Allah shaytan wallahi haza kauli ibnu taymiya wannan maganar ibnu taymiya ne saboda kiyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka je ka duka nemi wannan littafin zaka ji yadda ibnu taymiya ya ci mutuncin annabi saboda haka bari in ci gaba da sa muku ɗaya bayan ɗaya sai suna nan da yawa kamar da kuke ganin su amma in Allah ya kai ka ɗakin manzon masallacin manzon Allah dama shi aka jazirta kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin yake hajjin kwanan baya karatu da muka sa darasi na ashirin na kwabi karatun da na yi na yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuskure ko ba gaba wasu da dama sun ta maganganun cewa ya za a ce manzon Allah ya kuskure in ka lura kuma duk yan bid'a ne ba su a ce manzon Allah ya kuskure saboda haka kan'ana yana wuta to yan uwa wannan bai kai ma mu yi magana akan shi ba mun dai magana akan idi dutsen tanshi amma wannan yaron bai kai mu yi magana akan shi ba mun riga mun warware kadiyarsa amma mun sa muku ne ku ji saboda ku tabbatar da makiya annabi ne abin da idi dutsen tanshi ya faɗa shi wannan yaron shi ma ya maimaita annabi na kuskure to bai kai mu yi magana akan shi ba yanzu za mu tafi kan wannan gero malam gero argungu ba ya za mu tafi kan shi gero argungu shi ma ku ji yadda yake cewa wai kan'ana yana wuta iyayen annan ma ba san inda suka kaya ba ka ji jahili ka ji jahili da ƙiƙi giyar argungun da ƙiƙi jahili bari sanya muka kuji san uh, Kun ji aji na magana akan annabi Nuhu wanda ga annabinsu gida ma bai san yadda tsoho ya kare ba? Ku ji wai iyayen annabi ne wannan giyar argungu la'anatullahi alaihi wa azabul lahi alayhi wai yake cewa wai iyayen annabi ba san yadda suka kare ba hmm? bilal lazi la ilaha illa huwa iyayen annabi ba dan su ba wallahi da ba a duniyar ma da lahira ba iyayen annabi su ne iyayen yan aljanna yanzu burinsu ne su kai iyayen annabi wuta ta yaya muna gefen ramin wuta za mu faɗa annabi ya zo ya tsamo mu amma ya bar iyayen shi a ciki yanzu in sun ce iyayen annabi yan wuta ne dan Allah dan annabi yanzu mutum ya kalle ga ce babanka dan wuta ne ce yana son ka ya sunan baban annabi Abdullahi ya sunan mamar annabi Amina wannan sunan kafare ne ko sunan musulmai ne tun zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam lam lam tazal fi dama iril kauni tuktaru lakal ummahatu wal aba'u ya rabbi summa sallim ala man walil kalki rahmatun wa shifa'u lam yusawu ka fi ulaka wa kadha lasanan min dunahum wa sana'u sali ya rabbi summa sallim ala man huwa lil kalki rahmatun wa shifa'u lam tazal fi dama'iril kauni tuktaru lakal anbiya wal aba'u muhammadu rasulillah baka gushe ba lamta zala baka gushe ba fi da iril kauni a cikin cikin halinta tukutaru ana zaben ka eh min salibin ila rahimin iza bada alamin bada dabaku annabi ana zaben shi a cikin cikin mutane na kirgi annabi bai taba zama tsatsan annabi bai taba zama a cikin cikin kafiri ba lakal ummahatu kai kake da iyaye musulmai muminai wal aba'u iyayenka gabaki baki, da kakanninka musulmai ne ya rasulullahi amma saboda kiyayya na izala saboda kiyayya na wahabiyawa su kalli iyayen annabi su ce wai kun ji da yanzu gera argungu abin da yake ba. wai ba san inda iyayen annabi kai dai manafiki algungumi baka sani ba amma mu mun san baban annabi abdullahi shi uban aljanna ne ba dan aljanna ba uban aljanna mun san maman sayyidina rasul sayyidina rasulullahi aminatu uwa aljanna ce ba aljanna ba wallahi saboda me kaje ku je ku duba cikin littafin at-ta'zimu wal minna fi anna abwayir rasul sallallahu alaihi wasallam fil janna na imam suyudi imamu suyudi yayi wai in banda kikanci da dolanci da balidanci irin na kwakwalwar wahabiyawa ka san wahabiya kwakwalwar su irin kwakwalwar kifi ce kwakwalwar wahabiya irin kwakwalwar alade ne kwakwalwar wahabiyawa irin kwakwalwa ce ta ainihin dabbobi tumaki wai wani ne baban shi ya mutu a addinin kafirci kuma shi ya musulunta sai ya zo ya samu manzon Allah sai ya ce ya rasulullah aina abi wa abaka ya rasulullah ina ina babana ina babanka sai annabi ya ce mai inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka yana cikin suna cikin wuta kana ganin annabi zai ce wa ainihin wannan wannan sabon shiga musuluncin kai babanka yana wuta ni babana yana aljanna amma abin da annabi yake magana kuma malaman hadisai sun yi magana akan wannan hadisin me yasa ba za ku ɗauki wannan kaulin ba saboda kiyayya ku ga annabi sai ku ɗauki wancan kaulin ku ce wai iyayen eh wai iyayen iyayen annabi ne yan wuta ku ce wai iyayen annabi ne yan wuta inna abi wa abaka finnar ma'anan shi lalle babana Abu Lahab da babanka suna cikin wuta haka malamai suka fassara ba yana nufin baban shi Abdullahi ba haka malamai suka domin Abu Lahab wan baban annabi ne Abu Jahil wan baban annabi ne an gane ko haka Abu Dalib wan baban annabi ne wannan duk yayyin baban yayyin Abdullahi ne dakin su ɗaya tunda ba su shiga addinin musulunci ba su sun kuma nuna manzon Allah adawa da kiyayya to su ‘yan wuta ne su ‘yan wuta ne amma ina aya ina hadisi da ya tabbatar da iyayen annabi suna cikin wuta wallahi babu da ake magana kan hadisin muslim manzala sassalam ya je kabarin iyayen shi ya kaza kaza da sauransu da masu imani ne suna kan addinin annabi ibrahim har suka koma ga Allah su suna kan addinin Annabi Ibrahim to a kaddara ba a kan addinin Annabi Ibrahim suke malamai sun yi bayani ai akwai ahadul fatarati su wai adil fatarati su ne mutanen da annabi ya yanke a zamanin su babu annabi kama aiko wani abu annabi sun yi rayuwa su ina za a sa su banda su ma akwai mutanen katangan al'arab akwai wanda su ma suna nan Allah ya ga ya mana ya ga wais alunaka anil anfal ba al anfal ba wannan cikin suratul arab akwai wasu mutane wanda wana ashabul arab rijalai yarifuna kullum bisi mahun wanda su ba a wuta su ba yan wuta bane su ba yan aljanna bane to akwai su kuma wanda suke ahlul fatarati wanda lokacin su ba aiko na annabi sun ki san addinin musulunci ba kuma sun yi rayuwa sun koma ga Allah to a lokacin da Amina ta rasu a lokacin da sayyidina Abdullahi ya rasu a lokacin ai annabi bai girma har ya kira sa zuwa ga addinin Allah ba ballantana su ce ba za mu bi ba babu wani annabi da aka aiko musu to suna da hanzari a kaddara ba musulmi bane to ina kuka samu addini ko ina kuka samu hadisin kai su wuta da saboda haka jahilci ne ke kyale ku jahilci ne ke damu da ku kuma Allah baya azabtar da mutum sai ya tura mai da manzo yake bin manzon wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah ya ce ba mu azabtar da kowa sai mun an tura sai mun tura musu manzo in sun kimi sai mu halakar da su ku ci gaba da sau wasu ca sun kai a su kan mashi'a wasu ka ce sun zo kan fatara ne tunda sannan ba aiko Da yawa kun ji ina cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci. Har yanzu wannan magana tana nan. Domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba, saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba. kun ji ra'asul jarima. Haza huwa ra'asul jarima ra'asul wahabiya. Kun ji ra'asul jarima ma'ana Abubakar Gumi yadda ya mutu ya ce siyasa ta fi sallah to kun ga kun ga Abubakar kuma Allah ya ƙara nauyin ƙasa kun ga shi ma ya zo ya ƙaryata ainihin ayar Allah wa aqimus salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka Allah ya ce a tsaye da su ga wani abu da duniya Abubakar gumi ya zo ya ce ya fi sallah annabi ya ce as-salatu imadu dini man aqama faqad aqama dini wa man taraka faqad taraka dini ita sallah ke cikin addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda ya bata ya ba addini to ga wani abu wanda ya fi sallah in ji gumi siyasa ta fi sallah to kun ga wayannan addini bai da su wannan fa su ne malaman su kun ji abin da yake faɗa siyasa ta fi sallah abakar gumi gashi nan kuna kallo siyasa ta fi menene ta fi sallah wallahi abakar gumi Allah ya ƙara nauyin ƙasa ƙaryanka babu abin da ya fi abin da manzo Allah ya zo da shi eh Allah ya ƙara wa Maulana Bashir Ibrahim lafiya a cikin aljanna yana cewa alaihi salatu lillahi summa salamuhu ala salawatil kams dahari wa hafizu amincin Allah ya tabbata a bisa manzon Allah a bisa salloli guda biyar tsawon zamani ni barhama ina kiyayewa duk da fitowar Abubakar Gombe ce siyasa ta fi sallah mu 'yan tijaniya farkon abin da za a fara gaya maka in za ka shiga tijaniya za a ce maka kula da sallah girmama iyayenka banda shan sigari ma'ana kar ka fara da ɗan ƙaramin zunubi balantana ka kai babba sigari shine farkon shaye-shaye to karka sha sigari balantana ka je wiwi balantana ka je kwaya exol 5 balantana ka je kan sholisho uh, balantana ka je kan giya an hana ka karamin zinubi ballantana ma ka aikata babba saboda haka yan uwa haka zan ci gaba da sanya muku su ina kuma yi musu uh, ainihin bulala an gane ku shiga bane ko ji tambaya hadari wajen da manzo Allah ya ce wa hadari yana masa rufa ƙarya ne to kun ji jakin dutsen tashi Allah ya ƙara dawwamar da kai a firizin. Allah ya sa ka dawwama a can ka ƙare a can wai an mai tambaya ne ƙiyayyar annabi wai an ce annabi duk inda ya je girgije yana mai rumfa wai ƙarya ne ma'ana rana baya gasa jikin annabi su annabi bai kai ba su kaji abin da dutsen tashi ya faɗa wai ƙarya ne annabi bai kai wannan matsayin ba kuma in kun duba littafan sira ga sanin da dama sun tabbata annabi in ya zo wucewa dan girgije na mai inuwa bai hana kuma in annabi na son ya zauna ya tafi karkashin inuwa ko bishiya ya je ya zauna wai sai ya kawo misali wai in da har girgije na mai inuwa me yasa yake tafiya karkashin wata bishiya ya zauna ya sha inuwar ta ka ji da jahili kususiyar annabin ma sai kun yi mai hasada falalan annabin ma sai kun yi mai hasada to bari ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taba hamma ba shi ba ka zo ka karyata bai taba waige ba kuma annabi na gani ta baya annabi ya wata rana yana sallah a cikin masallaci ya gaya masa habbai la tasbiqu ni bir ruku'i wa la bis sujudi fa inni arakum min kalfi kama arakum min amami kasancewa na liman kada wanda ya riga ni ruku'u ko ya riga ni sujjada ina gani ta baya kamar da nake gani ta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ainihin rana ba ta taba gasa fatan annabi ya ji zafi ba girgije ke ma annabi inuwa wallahi alazim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba ainihin taka dutse kaga tafin hannunsa kaga kaga tafin kafansa bai taba taba taka tabo tafin gan kafansa ya fito ba amma annabi daga ya taka dutse dutsen ya laushi wai dan kar ya cutar da kafarsa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma da yake wahabiyawa makiya annaba ne ka duba yadda suke karyata karyata falalan manzon Allah kuma zalika fadlullahi yuti man yasha mutumin da ya karyata kususiya ta annabi to ina kuma zai zo zai ga kususiya a wurin wani babban shehin malami ya dare ta ai wallahi ba zai yadda ba saboda haka wannan muna sa muku da ku tabbatar da kiyayyar da muke faɗa ta wahabiya fa annabi sallam sun mutu suna mushrikai bai ga zo sharin wannan hadisi domin wannan shine hakikanin lamari kuma kamar yadda muka ce ko kamar kun ji wannan jahilin jalungu kun ji abin da jahilin jalungu shi bai ƙara faɗa iyayen manzala sun mutu suna mushrikai kuma wallahi ba shi da aya ba shi da hadisi tabbatacce da ya tabbatar da iyayen manzo Allah sun masa suna kai. haka wani ɗalibin albani albani mutum albani bature dan garin albaniya ya rubuta littafi ana kiransa Mahmud bin Jamil Allah tsine mai albarka ya rubuta littafi wasu na littafin ar-rasul ya biki annabi na kuka littafin bai fi girman tafin hannu ba haka zai kai shekara goma sha biyar da rubuta littafin yan sun daina siyar da shi saboda tsabagen bala'in da ke cikin littafin an hana buga littafin amma da sun saki littafin sunan littafin ar rasul ya biki a bayan littafin har da hawaye wai ga hawaye manzan Allah bai wuce girman wannan ba littafin kamar haka kamar haka littafi yake a bayan littafin har da sa hawaye ba wai hawayen annabi wai ar rasul ya biki annabi na kuka wai me yasa annabi yake kuka wai anna ummuhu sallallahu alaihi wasallam matat al shirki wal kufri saboda maman annabi ta mutu kan shirka da kafirci kuma wallahi hadisin tsuran hadisi ya kawo cikin littafin wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisi ya zo a cikin hadisi anna umma sallallahu alaihi matat ala shirki wal kufri mama annabi ta mutu akan shirka da kafirci babu isnadi ba komai bacin su suka fi cewa al isnadu min ad-dini walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a isnadi na cikin addini ba dai isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama amma da yake makiya annabi ne azzalumai ne a cikin littafin na haka suka rubuta wai haddasa hawayen annabi haddasa hawayen annabi to yanzu dai gashi kun gani jahilin jalungo jala jalungo kun ji ya ƙara tabbatar da iyayen annabi mushrikai ne iyayenka ne mushrikai jala jalungo daman kai a cikin danginku danginku daman kai tubabbe ne a cikin danginku har yanzu akwai waɗanda ma ba su tuba ba ka je kai kokarin tubar da na cikin danginku kamin ka zo ka ce mai iyayen annabi mushrikai a cikin danginku akwai mushrikai ka je ka je ka je ka je ka sa su tuba har yanzu ka kasa ka kasa yin ijtihadi ta hanyar taimakowa ka jawo danginka har yanzu a cikin danginka

don annabi ko albarka annabi to shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi to kun ji dai wannan shi da ya haifan wanda ya haifar da bala'i a duniya haifan wanda aka haife shi cikin asara haifan wanda aka haife shi cikin lalaci haifar wanda aka haife shi cikin musifa haifan wanda ya haifan mana da masifa a Najeriya kun ji abin da ya ce duk wanda ya ce ba a cewa dan albarkan annabi ko dan annabi domin annabi ba shi da albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a bakinsa kuma za ka ce abu karka ce dan annabi domin su annabi bai isa ba a wurin sai dai a ce dan san annabi to na yi haddi ni mai faro ta duk mutumin da ya kawo min hadisi wanda annabi ya ce za ka roki abu ka ce dan Allah dan san annabi wallahi zan ba da dubu ɗari biyu duk duniya ba wannan hadisin dan Allah dan san annabi bid'a ne kirkirarren abu ne wanda wahabiyawa suka kirkiro saboda ba sa san annabi wallahi babu aya babu hadisi dan Allah dan san annabi babu shi wallahi babu shi dan Allah dan annabi ko yana da asali albarka ko ta annabi duk ita muke ci annabi shine ko mai albarka banda kai jahili ne duk malaman sira sun kawo kai haifar banda kai jahili ne da kiki makiyin annabi ba kwa san annabi malaman sira duk sun kawo lokacin da na na halimatu sadiya ta ɗauki sai na rasulullahi jakinta ma a kanjama yake kamar ciwon kanjamo ya kama shi tumakinta duk nonon su ya tsotse su ma duk sun rame babu abinci ana cikin fari amma da ta ɗauki manzon Allah ta tafi da shi can garinta kabilar ta kabilar Sa'ad fa ammat kabilar ta halkairatu wal barakatu albarka ya lullufe kabilar ta da albarkatu albarkar ta waye wannan albarkar ta uwarka ce haifan ko ta ubanka ce in ba ta manzo Allah ba ce albarka ta annabi ta lulluɓa kowa amma ka ji haifar ya ce annabi bai da albarka ai ko annabi shine mai albarka dan zama albarkacin annabi kake ci sannan magana ta gaba cewa dan Allah dan annabi shike da asali amma dan Allah dan san annabi bai da asali dan Allah dan annabi ma'ana ka kama kafa da annabi ka ce ai mun abu dan annabi shike da asali dan Allah dan san annabi wallahi bai da asali duk wanda ya kawo min hadisi inda zaka roke mutum abu ka ce dan Allah dan san annabi wallahi zan bashi dubu ɗari biyu wallahi duk duniya babu amma dan Allah dan annabi da asali ka je ka duba cikin littafin Imam al-Baihaqi ka je ka duba cikin littafin ka je ka duba cikin littafin Dalailin Nubuwa la Imam al-Baihaqi yana cewa ma alaikum bi dalailin nubuwati fa innahu kulluhu hudan wa nurun na umarce ku ku rinka yawan karatun littafin dalailin nubuwa domin ga baki ɗayan su shirya ne da alkhairi to daga cikin shiryar da ke cikin dalailin nubuwa ya kawo hadisin nan wanda annabi adamu la makhtarafa al adamu al khadi'ata lokacin da annabi adamu ya danyi wani abu mai kama da kuskure wani abu ne shine cin yar itatuwa da Allah ya hana shi ya ce mai uskun anta wa jannata wa kula min haraga dan haisu shi ituma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min zalimin a lokacin a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi adamu sai Allah bayan Allah ya gaya mai haka sai shedan ya zagayo daga baya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yubla ba zan nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawwama zaka yi mulki da ba tsufa ba fadallahu ma bigoro ma zaka shajarata badad lahu ma sawatuhu wa dafika yaksifani alaihi wa min warqil janna Ba a sa adamu rabbahu fagawa to a nan ne fatalaka adamu min rabbi kalmatin fataba alai annabi Adamu ya kama wasu kalmomi ya rike wasu kalmomi sai Allah ya gafarta masa ayu kalmatin lati allati talaqaha adamu fataba fataba alai fataba alai rabbu ayu kalmatin hadi aina alwahabiyya ana muhammadul mushtaba atara ilaikum su'alan ayu kalmatin lati talaqaha adamu summa taballahu alai nuwasil ila suratul a'raf yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ila suratul a'raf yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكاسرين هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه ولكن كل منا يعرف بأن القرآن لا يجري إلا بالحديث القرآن لا يجري إلا بالحديث إن كنت مسلما سنيا لابد يعني أن القرآن يجري مع الحديث وإن كنت يعني قرآنيا idan fa فأمرك إليه kowa ya sani in dai musulmi ne kai dan sunna to in an ce qur'ani za a ce hadisi to a qur'ani cewa suka yi rabbana mun zalunci kawo nan mu in baka gafarta mana ba za mu yi asara to a cikin hadisi kuma shine wannan hadisin da su cikin dalailin nubuwa cewa yayi annabi adamu as'aluka bi haqqi muhammadin allah ina roƙonka dan annabi muhammadu dan annabi Muhammadu ba dan san annabi muhammad ba sai Allah ya ce ya Adamu kai fa arabta Muhammadan ya kasan Muhammadu walam aka duko ban halicce shi ba sai annabi Adamu ya ce ya Rabbi ya ubangiji na lamma kalakata ne san da ka halicce ni rafatu ra'si ila sama na daga kaina sama Fara fara'aitu ala imil arshi sai naga an rubuta a kafafuwan al'arshi makatuban la ilaha illallah muhammadur rasulullah naga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa alimtu ala annaka lan tudifa ila ismika illa ahabbal kalki ilayka sai na gane ba za ka taba da kowa da sunanka ba sai wanda ka so a cikin halittarka sai Allah ya ce wa Adamu innahu la ahabbul kalki ilayya lalle na fi son annabi Muhammad a duka cikin halittana issa altani bi haƙƙi kar gafartu laka tun lokacin da kace min dan annabi Muhammad na gafarta maka laula Muhammad ma kalakatuka ba dan Muhammad ba da ban halicce ka ba wa ma kalakatul anbiya wal mursalin da ban halicce annaba da manzanni ba to gashi an samu dan annabi ya samu asali amma dan san annabi Muhammad wallahi bai da asali bai da menene bai da asali bari samu ku so ku ci gaba da jinsu kuma ɓaci har mai gidan halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja kun talla yabo malamin gwamnati kun ji gwamnati bello yabo dan hayaniya abinda bella bello yabo a zazzawi ina fata kana tare da ni kana jin wannan kafircin da kiyayya ta makiya manzon Allah a zazzawi Abdulmaliki Muhammad Azazzawi kana ji maƙiya manzon Allah yadda suke faɗan munanan magana yanzu ka duba bella ba wai ya fito duniya na gaya duniya wai manzon Allah yana yin zagi wai annabi na zagi bacin manzon Allah sallallahu alaihi ya hana iyyakum an yal'ana ar rajul walidai wa kaifa yal'anu ar rajul walidai ya rasulullah yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu annabi ya ce na hana ku kar ku rinka yin zagi kar ku yi zagi annabi ya hana zagi kuma ya yi bella yabo Allah ya isa tsakanin mu da kai babban manafiki bella yabo bella yabo makiyin annabi wallahi sai ku yi shara tare da manzo annabi ya hana abu ya zama yana aikatawa kal kaira lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu ma qawli lakastaqimi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab abala taqiru wallahi yaqu wallahi ya ku masu sani da musulmai da kiristocin da kuke bibiyan mu wallahi ƙarya wa'annan mutanen suke ma annabi wallahi annabi bai taɓa yin zagi ba annabi baya zagi addinin musulunci bai koyar da zagi ba kiyayya annabi ce ta motso kawai don su bata annabi bella ya ba Allah ya isa tsakanin mu da kai annabi bai taba zagi ba annabi baya alfasha lam yakun fahishan annabi bai kasance mai alfasha ba wala bazzaran annabi bai kasance mai almubazzaranci ba annabi bai taɓa alfasha ba annabi bai taɓa zagin kowa ba wa innim ru'um shata maka wa ayyaraka bi amrin lays lasta wa innim ru'um shata maka wa ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyiruhu bi amrin huwa fihi wa da'ahu yakunu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka sai annabi ce wala tasubbanna ahadan kada ka zagi kowa annabi ya hana a yi zagi kuma shi ya aikata bella yabo Allah ya isa tsakanin da kai annabi ya ce wa in mur'un shata maka idan wani mutum ya zage ka wa ayyara ka ya aibata ka bi amrin laysa fika da al'amarin da baka yi fala tu ayyiru kai kar ka aibata shi bi amrin huwa fihi da abin da yake wa da ka kyale shi Ya kunu wa balu alai in sa zai kasance a gare shi wa ajiru laka zaka samu ladan sa? sai annabi ya ce wala na ahadan kar ka zage kowa annabi sallallahu alaihi wasallam azazzawi kaji abin da kaji abin da Bello ya bake faɗa muna ga mu kuma kiyaye annabi ne Bello ya yana cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin zagi wannan kuma Jafaru ne jafaru Allah ya ƙara nauyin ƙasa wai bai ga ayar da ta ce a su annabi ba kulla as'alukum alaihi ajiran illal mawaddata fil qurba iyalan annabi ma Allah ya ce a su ba ma annabin ba Walin kana aba'ukum wa azwajukum har izuwa ƙarshe da Allah ke cewa a ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wannan aya ta ce a so annabi ba ta ce a so annabi makiya annabi wannan fa su ne makiya annabin da muke gaya muku wallahi al'azim mutanen nan ba sa son annabi to yan uwa ga rana ya taso hadari kai ya taso kuma ga karatu ya ɗauko gangara ya ɗauko daɗi za ku yaƙuri za mu dakata anan. amma kafin mu tashi kofa buɗe take wannan shafi namu na mai ta tv alhamdulillah muna da ɗimbin mabiya kuma saƙonmu alhamdulillah sai dai wahabiyawa su mutu yana kaiwa ko ina da wannan ne za mu yi amfani da wannan damar mu sanar da al'umma cewa wannan shafi namu an buɗe wani sabon tsari na duk mutumin da yake da wata kasuwanci haja yana da wata haja da yake so a tallata mai inda ya bata saba ma addinin musulunci ba to akwai kuɗi da aka sanya wanda za a rinka biya za ka biya za mu tallata maka hajarka a wannan shafi namu zai shiga duniya da namban wayanka duk inda kake za a sai kayanka kuma za ka kai ko kuma za a zo a same ka inda kake sayar da kayanka kuma za ka yi tunda sakonmu yana isa duniyan musulunci ba inda sakonmu ba ya isa muna da followers a duk duniya America Ingila Faransa Afirka ko ina kasa a cikin kasar nan ba inda ba mu ba mu da followers masu bibiyan mun gode ma Allah to saboda haka wannan cibiya ta mu ta sanya ainihin tsarin cewa duk wanda yake harkar kasuwanci ko me kake siyarwa inda bai saba mu addinin musulunci ba ka tuntuɓe mu ta number wayar mu wanda za mu sanya ma wani talla a yanzu haka za ku gani na kamfaninmu wanda mun koyar da yara karatu bayan mun koyar da su karatu sannan mun fara koya musu sana'a na blouse akwai blouse da ake dinkawa wanda yara suke dinkawa a maimakon a rinka siyowa daga kasashe na duniya to mu ma yanzu yaran mu sun fara kwarewa wanda zaka ga namban a jikin wani ɗin ka ɗauka na kake buƙatar talla mun ka lura akwai masallatai da ake ginawa na juma'a a gefen masallacin zaka ga an yi shaguna wai shagunan ana dan samun dan kuɗin shigowa da za a gyara masallaci to kazalika mu ma wannan cibiya ta mu maimakon mu zo muna roƙon mutane muna maula muna bara kamar yadda waɗansu suke yin bara a mu sana'a ce in kana da bukata ka kawo mana abin da zamu tallata maka sai ka biya mu idan ka biya mu ba za mu yi bara ba mu ce a taimaka kamar yadda alkanawi yake yi duk sanda zai yi karatu sai ya sanya account number kasa a taimaka a taimaka mu sana'a ne duk wanda ya bamu ainihin tallan shi mu tallata mai zamu ga mai abin da zai biya mu in ya ga ya gamsu ya biya mu sai mu tallata mai an samu incomes na wannan cibiya ta mu za ta sama sababbin kayayyakin aiki saboda haka yanzu mu sanya muku a wannan talla da zamu gabatar insha Allahu rabbi wanda insha Allahu rabbi za ku ji kamar haka A duk wanda ke bukatan a tallata mai kayan shi wallahi alhamdulillah minna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh sunana mai baro katuna yan uwa kamar yadda kuke gani wannan kayayyaki ne na blouse na yara mata waɗanda aka samu ci gaba a Najeriya yanzu maimakon a rinka kowa da ƙasashen waje ana kawowa to an sama matasa da aka horar da su bayan an ba su karatu na addini sannan kuma an korar da su ga sana'a gashi nan suna ɗinka 'yan blouse za ku gani gashi nan da shadda wasu da gizina ma ake haɗawa domin ci gabar ƙasanmu domin ci gabar samarinmu saboda haka wannan kamfani yana sayar da duniya duk mutumin da yake bukata irin wa'annan 'yan blouse na yara fa a da take kamar yadda kuke ganin namban mu a saman wannan ainihin waya kamfaninmu, mu insha Allah rabbi din da kake idan kana bukata ka yi magana za a gaya maka farashi a kuma aika maka da shi da kake sannan kuna ba kuna bukatar sari ma wannan kamfanin namu yana bukata yana ba da sari sannan kuma za mu yi amfani da wannan dama mu gaya ma duniya duk mutum da yake bukata a tallata masa hajarsa wannan kamata mu na faro ta cibi za ta ainihin ba da gudunmawa gagarumi ta hanyar ainihin tallata ma kowane irin mutum hajjarsa matuƙar ba ta saba ma addinin musulunci ba domin wannan kamfani namu ya sama ainihin kudaden shiga saboda haka muna da ɗumbin followers da suke sauraron karatuttukan mu to da haka za mu rinka tallata ma 'yan kasuwa ainihin hajojinsu kamar yadda za ku ga a masallatai akan gina shaguna ana ɗan an san abin hasafi a wurin masu haya don a karfafa mu wannan masallaci da kuma waɗannan makarantu to kazalika wannan kafa ta mu insha Allah za ta rinka ainihin tallata hajoji na al'umma da yake muna da dimbin mabiya kuma insha Allah rabbi inda har ka bada tallan ka sako zai isa kuma kana inda kake insha Allah rabbi ka ji kira kuma za ka samu masu siyan kayanka ka daga duk mai bukata masu sari da masu ɗaiɗai insha Allah rabbi za su nemi wannan numban wayan Allah da za a kawo musu inda suke. To, alhamdulillahi ‘yan uwa wannan sabon tsari ne kuma ba ci gaba ne kuma a rayuwa wadda muka fara gabatar da shi a cikin karatutukanmu na addini kuma wannan talla insha Allah ba wai sai ga musulmai ba har da kiristoci da ma ko pagan ne kai in kana da wani abu da za a tallata maka matukar babu tsaraici ko saba ma addinin musulunci ko saba ma addinin kiristoci insha Allah rabbi ba matsala bane za mu tallata maka mu ma mu samu incomes mu gaya maka abin da zaka biya mu na haƙƙin mu na tallata maka hajarka Allah ya kawo maka kasuwar ka da inda kake alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƴan uwa wannan sabon tsari ne wanda fikiran mu ta kawo mana kuma za mu ci gaba da gabatar da shi duk mutumin da ke bukatan a tallata masa wata hajarsa to insha Allah rabbi zai yo a shot ɗin bidiyo kamar haka kamar yadda kuka an sanya wannan da namban wayan shi da kuma adres ɗinsa in Allah da muka gaya masa abin da zai biya na tallatawa sai ya biya ta yadda mu ma mu samu incomes a samu ababen da za a sai kayakin aiki na zamani a ƙaro littattafai da za a ci gaba da faɗakar da al'umma maimakon mu koma mana cewa a taimaka mana a taimaka mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh